Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma sattin masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin sha biyar ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji yadda jami'ar koyo daga gida ke taimakawa wato ke taimakawa wajen ilimantar da 'yan fursuna da mata da sauransu kamar kowace ranar litini mahmud ibrahim kwari na tafa da shirin da rashin ta yi babin yadda jibirin kuma ya shigo da sharhin jaridun najeriya muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kili ma'aikatan hukumar wato shige da fice da kwastam ta amurka wato ice sun kaddamar da wani samami a kan bakin haure a fadin kasar a jiya lahadi da zumar da farautar bakin hauren da hukuma ta kore su a cikin kasar domin mayar da su zuwa kasashen su wannan aiki da shugaban amurka donald trump ya tabbatar da shi a ranar juma'a zai mai da hankali ne akan ɗaruruwan iyalai a wasu manyan birane ciki har da chicago da los angeles da kuma new york mutane na shigo mana cikin ƙasa ta barauniyar hanya mu kuma za mu bi doka mu mayar da su zuwa ƙasashensu in ji shugaban trump ma'aikatan na kwastam za su auna bakin haure galibi masu hadari ne ga jama'a darakta mai rikon kwarya a hukumar shige da fice ta amurka matthew albans ya ce an gano sunayen bakin haure ne a cikin takardun kotuna wadda suke shari'a akan masu ko haure masu hasashen yanayi sun yi wa mahaukaciyar guguwar bali rikon su kai nan kashi amma wato guguwar ta bali ta janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma iska mai yawa ruwa ya taru a wasu bangarorin jihar louisiana mai zarfin santimita ko kuma ma'aunin santimita 38 na ruwan sama kuma an samu tarin kaɗan na ruwan a jihohin arkansas missouri mississippi da kuma tennessee ana ganin wannan ruwan sama zai haddasa ambaliya mai yawa wacce za ta iya zama barazana ga jama'a a don haka hasashen yanayin da ya yi kashedi cewa kada wani ya zaci ruwan saman ba zai yi barna ba 'yan sanda a rasha sun kama masu zanga-zanga da dama a cikin wato ciki hadda 'yan adawa da suka yi zanga-zanga a jiya lahadi bisa bukatar a ɗora ko kuma a kara sunayen masu takara na bangaren 'yan adawan a takardar zaben birnin moscow da za a gudanar a cikin watan satumba sama da mutane dubu ne suka taru a dandalin pushkin square biyu bayan sakonni da aka tura wa jama'a akan shafukan sada zumunta akan wannan taron wata kungiyar sa ido akan masu zanga-zanga ta ce an kama mutane 38 a cikin masu macin wanda ake ganin an yi shi cikin lumana wasu masu zanga-zangar sun yi ihu akan 'yan sanda suna ce musu kada su kunyatar da rigan sarki da ke saye da su lamarin da ya sa jami'an tsaron suka afkawa taron da hukumomi ke ganin ya saba wa doka masu zanga-zangar da sun yi maci ne zuwa ofishin magajin garin birnin moscow da kuma harkwatan hukumar zaben kasar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wasu jerin sakonnin twitter da safiyar jiya lahadi da masu sukan lamiri suka yi saurin alakantawa da sakonni da shugaba trump ya yi cewa wato yana nuna bambancin launin fata da ƙegar baki shugaban na amurka ya tado da sabon cece kuce inda ya yi kalaman batanci ga wasu sabbin 'yan jam'iyyar ko kuma 'yan majalisar dokoki a saƙon twitter trump ya auna wasu mata guda hudu masu ra'ayin kawo sauyi na jam'iyyar democrat a majalisa cewa su koma a kasashen su taimaka a gyara matsalolin miyagun ayyuka da suka mamaye kasarsu na asali a cikin waɗannan mata da trump ya auna 'yar majalisar wakilai daga jihar minnesota ilhan umar 'yar asalin somalia kaɗai ce aka haife ta a wata ƙasa sauran mata ukun an haife su ne a nan amurka waɗanda suka hada da ayana presley daga jihar massachusetts da wata wato wanda aka haife ta a cincinnati na jihar ohio da kuma alexandria ocasio cortez wadda 'yar asalin new york ce mai wakiltar gabashin gundumar bronx da wani bangare na tsakiyar gundumar queens sai kuma rashida tlaib daga jihar michigan amma kuma an haife ta ne daga detroit fadar white house ne bata riga ta amsa tambayar da muryar amurka ta mata ba ko shin shugaban kasar yana da sanin cewa mata uku a cikin waɗannan matan an haife su ne a nan amurka kafin ya aika da waɗannan sako na twitter Baba ya kubu makera aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. To kamar yadda aka ji jami'ar koyo daga gida ta Najeriya na daukar nauyin koya wato koyar da koko ilimantar da fursunoni da mata da dai sauransu. A wata hira da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, shugaban jami'ar ta koyo daga gida, Farfesa Abdallah Uba Adamu ya yi bayanin cewa. Daga cikin tallafin da jami'an nan take yi. akwai na fursunoni wanda suke gidan yari da kafin in zo sai muka lura cewa an ce duk mutumin da yake fursuna ne kuma yana da kredit guda biyar wato darussuka guda biyar tare da lissafi da turanci in kuma yana son ya yi digiri to kyauta zai ayin rabi zai biya zai biya rabi saboda haka maimakon dubu arba'in misali zai biya dubu ashirin da na zo sai na ga gaskiya wannan ma ba ya adalci ba dalilin da sa mutum eh ina zai same ina zai samu wannan kuɗin an rufe mutum an kulle shi a dan karamin daki wajen susu talatin arba'in a tsatsaye a tsugune a zaune in zaka kwanta ma sai an yi wani tsari tukunna na waye zai kwanta a wani guri tukunna ga zafi ga rashin iska ga rashin kaza ga rashin kaza sannan kuma yan uwansu duk sun guje musu in kin ga mutane sun je prison wai su ziyarci wani za ki ga uwa ce ba yadda za a yi uwa ta faɗanta komai masifar da ya shiga ko yana da laifi za ta bar shi ba amma uban ce shi ba ruwana sai ka janyo kanka to haka sai naga bai kamata a ce wai suna cewa su biya wani kuɗi ba ma saboda ba su aikin ba kuma wanda ke ba su aikin sai na fito da tsari na cewa idan firzina kai ne kai a gidan yari a ko ina a najeriya kana da kiredit guda biyar da english da mathematics to za ka yi karatun digiri a national open university of nigeria kyauta daga digirin farko har phd kyauta mu jami'a mu za mu biya a yanzu haka muna da fursunoni 439 da suke karatun daya kwanan nan zai fara phd dinsa hmm. kuma da muka zauna muka tattara irin darsukan da suke karantawa sai muka ga peace and conflict resolution wato zaman lafiya eh. da zaman da kuma warware eh, rigingimu tsakanin jama'a shi ya fi nauyi hmm. shi suka fi so sai muka je muka tambaye su muka ce ah, me isa kuka fi son wannan kwas din fere kowane kwas sai suka ce saboda muna son mu san laifin da muka yi in mun fita mu tabbatar cewa ba mu ƙara yin wannan ba kuma mun ilmantar da mutane akan kasukanin irin wannan ba na mantawa a inugu akwai wani mutumin da aka ce za a sake shi za a gafar za a yafe masa saboda ya zama wato mai ake cewa motel prisoner wato mutumin da yake ya kamata kamilallen mutum saboda karatun da yake a karatun sai ya ji labari sai ko ya je wajen su masu prisoner ce wai da gaske ne za a sallame ni aka ce kwarai da gaske ai saboda baka da matsala baka ba mutane wahala ya ce to ba na so da yanzu haka ina karatu a nan idan kuka sake ni biya zan yi mm. ni kuma ban na aiki to sai muka ɗauki mata ma akwai 'yan mata waɗanda sun ci jarrabawarsu 9 credits sai daga yarinya figaggiya ɗaya ta ci 9 credits mm. amma a talakawa ce mm. haka ba ta da kuɗin da ce gaba da karatu sannan kuma wayansu an musu aure da wuri in aka ce aure da wuri ana nufin ana suna gama sakandare ana yi musu aure saboda a musulunci babu wani auren wuri inda mace ta balaga ta kai matsayin da za ta iya haihuwa za a iya mata aure komai ta to amma mu sai muke ganin cewa yarinyar da ta gama sakandare school kamata ita ci gaba da karatu saboda ta daɗa ta saboda in ka ilmantar da mace ka ilmantar da ƙasar ne duk mu da matanmu suka yi karatu muna ganin yadda matanmu suka fi cewa akan karatun 'ya'yansu kai ina kai ga lokaci ka tafi kana kallon liverpool ko arsenal kowace tsaya ce ina kai da za na ga wannan amma ita za ta zauna kullum gida tabbata sun yi karatu to a gaida alheri grace abdu da wannan hirar yanzu kafin mu ci gaba bari mu nufi sudan gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare Assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun tattaunawa game da rawar da gwamnonin Arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka domin farfado da rayuwar tattalin arzikin lardin. Sunana Mahmud Kwada. Alhaji sarkin waka, ina yi waka gaggawa. na sa mi kuɗi mai fari na sa na harsun kauri ba a shararu ba sa karfi sai in kashe su ta hanya mai kyau. madalla masu sha'anin tsarawa da aiwatar da manufofin raya ƙasa da ci gaban jama'a wasu tagwayen lamura ne da ke neman gagarar kwandila a najeriya sautari gwamnatoci kan shirya wa tare da tsara kyawawan manufofi da tsare-tsaren haɓaka rayuwar al'umma ma'aiwatar da su yadda ya kamata shine ƙalubale. A wasu lokutan kuma mai da hankali wajen ɗorewar ababen da gwamnati ta samar, walau na ayyuka ne ko na alƙiblar tattalin arziki da zamantakewa shine jidali. Masu saurare yau ma muna tare da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa, da Dr. Lawan Habib Yahaya, ƙwararre a fagen tattalin arziki. Kuma muna tattaunawa ne game da rawar da gwamnonin Arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka. domin tattalin arzikin na yankin arewa ya farfado. A yau Dr. Lawan Habib Yahaya shi ne zai buɗe labulen shirin. Ai mafi yawa gwamnoni da dukkan mashugabanni ba sa yin abin da ake kira policy statement su faɗi wata manufarsu ba tare da sun haɗu da ma'aikatansu da masu iliminsu ba. To gane manufar da kuma inda tunaninsu ya tafi akan manufar daga nan ake iya samun bambanci shi kuma baka gane shi sai sun fara ɗabbaka shi. sai sun ɗabbaka za ka ga da wacce manufar su suka ɗauki wannan abin a ilmance kuma a koyaushe akwai bambanci da abin da aka ɗauka a ilmance masu ilimi suka wasafa shi suke tsara shi suke ganin ya tafi haka da kuma ma'aikatan gwamnati wanda suka goge da aikin gwamnati saboda mafi yawa wani abin idan aka ɗauko shi a alimance in suka ga kamar rashin yiwuwarsa akan yi masa kwaskwari ma a rage a ce to an aka kaza ma ya yi daidai da manufa kaza saboda haka sai a ɗauka sai a ɗora shi shugaba akan manufa kaza ta aiki wanda za ta iya bambanta da ta ilimi ga yadda ta tafi to waɗansu kuma sukan haɗa da ilimi da ma'aikata a fitar da wata wato manhaja da wata matsaya da wata manufa to ya danganta daga yadda wato ta inda 'yan uwanmu kenan na kudu suka fi amfana da masu iliminsu. Dr. Sa'idu Ahmad kawa yawanci fa wajen ɗabbaka manufofin nan eh, mutane irin ku ake ɗaukowa daga jami'a gwamnati yanzu suke ɗaukowa ko dai su naɗa su kwamishinoni ko wasu dg ko md da sauransu ko ma masu ba su shawara akan yadda su fikar da wani abu wasu na ganin kamar ku kanku kuna gazawa wajen nusar da gwamnonin nan na arewa da ma na najeriya kan abubuwan da ya kamata alƙiblar da za su kalla a tun da kun yi nazarin nan kun san abin nan kuma don haka ma suka kusanto da ku jikinsu to gaskiya na gaya maka zaci cewar wai don gwamna ya ja wasu daga jami'a ya ba su mukami wai so ike ya rabauta da su sau da yawa yana faɗar abin da ike so ne a yi masa ba yana tambayar me za a yi a ilmance ba su kuma na yadda cewar sau da yawan mu din muka tafi muna yin wato muna tankwara ilimin ne ya dace da san zuciyar waɗanda suka ba mu aiki ba wai eh, tsayawa muke mu yi ja da su mu ce a'a a ilmance wannan abin ga abin da zai haifar kaza kaza kaza ba wannan ita ce gaskiyar al'amari ba wai don su rabauta da ilimin mu suke ba mu aiki ba in sun ɗauke mu daga jami'a a'a don mu halatta musu abin da suke so su yi shi yasa shi yasa wannan abin da yake faruwa amma akwai wata magana da malam habibu ya cewa wasu gwamnonin sukan hada masu ilimi na nazari a jami'a da kuma ma'aikata waɗanda su ne dama in an zo da manufa su za su ɗabbaƙa ta su aiwatar da ita wasu suna haɗawa domin a rabautar da juna ta yadda in an zo aiwatar da abin zai fi sauƙi wasu kuma ɓangare ɗaya suke ɗauka kamar dakta yana cewa duk yadda aka yi ma dai ana yin abin ne ta yadda shi gwamna yake so a mafi yawan lokaci ban ce a ɗaiɗaiku in aka tashi magana daman kullum irin wannan abin da ya fi ifi faruwa muke magana mm. yauwa kada ma wani ya ɗauka cewar ai ware kansa iji cewar ai shi ba haka yi ba to mu ba da shi muke ba amma da waɗanda mafiya yawa suke mm. ina tabbatar maka ko kwamitoci suka kafa na kwararru wanda suke suna da dama sau da yawa suna yin haka su ɗauko masu ilimi daga jami'a su ɗauko gogaggun ma'aikata waɗanda suka yi ritaya da waɗanda suke ci su haɗa su ce ga wata matsala a ba su shawara amma na tabbatar maka mafi yawansu sai ku ta faman neman su ma kun gama aikin ku rasa su sau da yawa kwamitoci da na sani waɗanda kawai daga bikin kafa su shi kenan ko bikin karɓar rahoton su ba a yi sai dai su kama hanya su kama gaban su su tarwatse sun rasa gwamnan sai dai su sallama kansu da kansu sun rasa gwamnan da ilaɗa su su bashi sakamakon ga kundin bayanin nan na shawarar da kace ai maka abin da yake faruwa kenan wasu kuma suna daurewa su yi bikin karɓar wannan sakamakon shikenan daga nan ka ji shiru wasu ma suna daurewa su kuma naɗa wani kwamitin da zai nazarin shawarar da aka bayar su a fitar da matakan da za a ɗauka don warware matsalar wato shine a turanci ake kira white paper wato ga kwamiti ya fidda na kwararru ya fidda shawara ga kwamiti na kwararru ya fidda matakan da za a bi a warware matsalar a aiwatar a aiwatar eh amma na tabbatar maka daga nan shi kenan za ka ji shiru idan aka yi maganar watakila nan gaba za mu yi magana da malam ya gaya mana ma me empowerment yawanci aka yi magana matsalin rashin aikin yi da rashin sana'a da rashin eh, na aljihu a tsakanin al'ummar arewa abinda shugaban karamar hukuma yake zuwa da shi da kuma gwamnonin nan shine har ma ita kanta gwamnatin tarayyar shine abinda suke kira empowerment a ƙarshe ana zargin su da cewa eh, 'yan siyasa ne da suke yin ga wato ake wankar guna da man jikinta watakila za ka gaya mana janibi na siyasar haka ya kamata a dinga yi ko kuma amma malam menene janibi na maganar empowerment nan ya ya kamata ya zama a matakai daban-daban wato shi gina dan adam ko empowerment ba ka gina dan adam sai ka gane matsalarsa ta ina za ka fara kamar gini ne a ƙasa ginin da zai daɗe da zai jima sai an ga kala ƙasar da irin nauyin da za ta ɗauka domin idan ba za ta ɗauki bene goma ba in kai mata goma za ta ruguje sai ka auna ƙasar to haka shi ma bil'adama yake sai ka auna menene matsalarsa yanzu misali idan ka zo za ka gina ɗan adam idan ka ce kana son wata manhaja gaba ɗaya ta gina ɗan adam a arewa sai ka fara ganin wace matsala ce da arewa babu yadda za ka gina ɗan adam babu zaman lafiya duk abin da za ka ba wa mutum idan dai baya cikin zaman lafiya ba za ka gani ba shi ma ba zai gani ba saboda haka gina ɗan adam mataki na farko a yanzu wanda muka shiga shine ta yaya za su iya haɗa kansu su samu mana zaman lafiya sannan kuma su duba su ga mafi yawan izamana cewa suna da abin da ake kina economic profile na region din gaba daya wato wani kundi na gaba dayan arzikin da ike cikin kowace jiha kowace jiha tana da wani arziki tana kuma da yadda shi shugaban jihar idan ya tashi haɓaka arzikin mutanen jihar zai a akwai waɗanda arzikinsu ya fi ga noma jiharsu ta yaya zai kafa su wani irin noma za su yi ta kuma wani irin yadda za su iya zama wato abin ake kira sustainable agriculture ɗorarriyar noma ba wadda idan babu kai ta rubuce ba izamana sun samu kuma babban harkar empowerment wato shine izamana za su samu abin da ake kira cheaper access to finance hanya ta yadda za su iya samun jari su rike kansu ba sai lalle abin da kai musu ba ko kana nan ko baka nan wannan ginin ya tafi wannan ita ce abu na farko ba ka gina su bayan shekara hudu wani zo masu ya sake musu ba saboda haka kowace jiha tana da arzikinta kuma tana da babban abin da ya dame ta akwai inda ba noma ne ya fi yawa ba kasuwanci ne ya fi yawa saboda haka idan ka ce za ka gina dan adam a lokacin nan kasuwarsa za ka gina da yadda zai iya sana'antar da abu da yadda zai iya sayar da abu kuma ya dogara da kafarsa ta yadda zai iya zuwa da kai babu kai ya tsaya da kafarsa shine gina mutum saboda haka akwai waɗanda su kuma ba wannan ne tattalin arziki su ba a'a ba noma ba an san noma suke rasa ba ba wai kasuwanci suke ba a'a mutane ne da suke buƙatar ilimi ma tukunna da gogewa da harkar yayuwa sai ka yi musu wannan bitar da tarbiyyar sannan ka ɗora su akan abin da za su yi da sana'a matsalar shi ne idan baka ɗora mutum akan ɗorarriyar sana'a ba musamman mu kuma al'adar mu a arewa shine da da ka sa mutum a wata sana'a ta wucin gadi shi kuma sannan yake da wa'insu dependent mutane za su zo masa za su dogara da shi zai aure zai sauransu daga ran da ba shi da wannan sana'a to ka da jefa waɗansu ƙungiyar mutane a cikin rami da talauci ji daɗi ji daɗi in ka kashe su Masu saurare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe za mu ci gaba da wannan fashin baki. Yanzu a madadin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano. da Dr. Lawan Habib Yahaya kwararre a fagen tattalin arziki Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Na da Mahmuda, yanzu kuma ga Babangida, gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. akasarin sharhin jaridun na najeriya da a yau sun fi mai da hankali ne akan kisan da aka yi wa diyar shugaban kungiyar yarbawa a fene-fere da kuma shan kaye da kungiyar wasan kwallon kafan najeriya ta yi a cin gasan kofin nahiyar afirka a ƙasar masar a sharhinta jaridar the nation ta ruwaito ɗaya daga cikin manyan sarakunan ƙasar yarba oni na ife oba adeyeye ogunwusi na bayyana kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban kungiyar afeniferi a najeriya fa fashoranti a kwanan nan da cewa alhaki ne da suka ɗora akan makiyaya masu ɗauke da dukoki da ke kai hare-hare kan waɗanda ba su ci ba ba su gani ba shi ma sanannen marubucin nan da ya taɓa cin kyautan yabo nobel profesa wole shoyinka ya bayyana cewa rashin katabus ta fuskar tsaro a bangaren gwamnatin najeriya ya mai da hannun agogo baya ga duk wasu ayyukan kwarai da shugaban kasa muhammadu buhari ya aiwatar a wannan gwamnati a nata sharhin jaridar tribune ta buga wani hira ne da ta yi da ɗaya daga cikin dattijan arewacin najeriya farfesa ango abdullahi inda ta rawaito shi yana cewa ba za a samu zaman lafiya a najeriya ba sai an kawo ƙarshen zaman doya da manja da kuma nuna ƙabilanci da bambancin addini a tsakanin 'yan najeriya sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo jaridar dai ta bayyana cewa yanzu aka dai wasu sojoji da biyar sun yi awon gaba da makudan biliyoyin naira da suka rako daga jihar sokoto zuwa jaji da ke jihar kaduna a cewar jaridar ta premium times dai sojojin guda biyar ana kyauta zaton sun sace kuɗin ne bayan da aka gano cewa sun ajiye kakinsu na soja da kuma bindigogi cikin manyan labaran jaridar na daily trust na cewa kungiyar wasan kwallon kafan najeriya ta sha kashi a hannun kungiyar wasan kwallon kafan kasar algeria da ci biyu da ɗaya a wasan kusa da na ƙarshe da aka buga a ƙasar masar yanzu dai najeriya za ta buga da ƙasar tunisia a wasan samun samun lamba na uku a gasar yayin da senegal da kuma kasar algeria za su buga a wasan karshe babin ya firin murya amurka daga lagos to a gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manir dan uwa mai Allah na garin Jiga. Shawara shugaban majalisar dattijai sannan kuma da dattijan nan na majalisar da arziki na roƙi Allah shi maku muku albarka saboda na ga yanzu kun fuskanto kun fa abin da ka damun ƙasa to ku sani ko ku yadda ko ku yadda wallahi da tijawa kuma na Najeriya duniya na kallon ku maganar zamfara da su ɗan jin magoji da soya da soya kun ka ɗoko ya Allah ya taimake ku yi ƙoƙari ku gane kan gari wallahi idan ba ku yi maganin wannan matsala ba wallahi ta yi but wallahi za ta shafe ku gaba ɗai da inyamurin enugu da inyamurin jos da inyamurin da an maiduguri da bahaushen da acan da bayarbe da wa wallahi ba ta barin kowa najeriya najeriya ta allah ka kara muku asirya. assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka suna na gangazar photoscope daga tsohuwar kasuwa a garin photoscope inna lillahi inna ilaihi raji'una yan uwa na al'umma ina so na miƙa wannan saƙo ga ɗan uwa na al'umma duniya a cewa wani irin neman kuɗi ake ne yanzu ya ki haram ya ki halal wallahi tallahi da yawa daga cikin wannan hali da mutane suke yi sai sun samu kuɗi ko talin kaza abin ya zama inna da lahi wa inna ilaihi raji'un yanzu akan kuɗi al'umma babu abin da ba sa yi don a samu kuɗi salamu alaikum yana muhammad zalanga a ce zama kwalla yawon najeriya eh ina mutsa ta'aziyya ta zuwa gare ku da abokin aikin ku na da wato ibrahim a bisa da suwayar nazis wangiji allah ya zama ta mata allah sa ta huta allah sa can ta Allah allah mata rahama wancan kuma su allah ya wata musu na huta lafiya muhammad zalanga na kwalla ɗaya zuwa najeriya. To yanzu kuma ga baba makeri ya dawo da labaran duniya amman fa Ma'aikatan hukumar shige da fice da kwastam ta Amurka wato sun kaddamar da wani samami a kan bakin haure a fadin kasar a jiya lahadi da zama farautar bakin haure da hukuma ta kore su a cikin kasar domin a mayar da su zuwa kasashen su wannan aiki da shugaban amurka donald trump ya tabbatar da shi a ranar juma'a zai mai da hankali ne akan ɗaruruwan iyalai a wasu manyan birane cikin har da chicago da los angeles da kuma new york masu hasashen yanayi sun ce sun yi wa mahaukacin guguwar bari wato rikon nan kashi amma kuma ta zo da tashin hankali da rikici to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi ba kuma ƙeri wanda ya karanta wani labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri sani ba